أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين يا من هو على كل شيء قدير رب يسر ولا تأسر وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومن أشرين دعوكو أوتن آيوتن المحرم hijirar annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1442 wanda ya zo daidai da ranar 11 a watan tara shekara ta 2020 daidai Allah subhanahu ta'ala cikin ikonsa da yardarsa ya kaddara haduwar fuskokinmu a wannan masallaci da yake kofar arewa a gumin local government jigawa state a tarayyar nigeria a inda muke gabatar da karatun sira daga littafin asiratun nabawiya na dr ali muhammad asalladi a muna fasali na bakwai wanda yana dauke da da'a'imu daulatul islam fil madina ginshikan abubuwan da su ne suka kafa daular musulunci a madina da Annabi rahama sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira da addini ya zo madina to ababen da suka zama ginshikai wajen kafuwar daular musulunci a madina a satin da ya gabata mun yi darasi na biyar a mabahasi na farko haisu bada ana bi kaulil mu'allif inda muka fara da faɗin mawallafin littafin a inda yake cewa wallazi ya zaharu lil bahis abinda zai fito fili ko zai bayyana ma mai bincike annal muhajira hakika mai hijira allazi yuqaddimu ila al-madina wanda yazo madina kana yaltaqi bil rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana haduwa da manzon Allah ne daraja da amincin Allah su tabbata a gare shi wa man kana lahu arif wanda yake da wanda ya sani a madina nazala alaihi sai je ya sauka a wajensa ya zo gari da yana dan uwa a garin ya zo gari yana da aboki yana da wanda ya sani to nazala alaihi sai je wajensa ya sauka wai zalun ya kullahu arif amma idan ba shi da wanda ya sani gashi kuma ya yi hijira ya zo madina nazala a ashabi sifa sai ya je ya zauna ya sauka a wajen wato ashabi sifa din wanda muka ce wani guri ne a gefen masallaci wanda da shi ne alƙiblar da ake kallo zuwa baitul maqdis bayan an canja alƙibla aka yi masa rumfa farkon musulunci ko kuma farkon hijira masu hijira wawansu ma ake sai ma an yi ƙuri'a ma na zala muhajirin ala ansar illa bil ƙuri'ati ba wani mai hijira da ya sauka a gidan wani mutumin madina ana nufin a karan farko a farkon hijira a sai da aka yi ƙuri'a amma bayan yakin badar da hijirar ta yi yawa ta ko'ina ai sai masu hijira suka fi ƙarfin masu masaukin dole haka sai ta kai in kana da wani ka je ka sauka a wajen sa in ba ka da shi ka zo ka sauka a wajen wannan ashabu sufa din nan wanda suke zaune a wannan wuri a masallaci wa sami ina kayfiyat nafaqat ahli sufa haka muka ji a satin da ya gabata yadda ake ciyar da su wanda suke wannan guri wanda ba su da kowa masallaci ne wurin su wa ri'ayatun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama muka ji kulawar annabin rahama daraja da aminci Allah su tabbata a gare shi da 'yan gidansa ga su wa'innan wato sifa ɗin wa kana ya ta'ahadu ahalus sifa bi nafsi fai zuruhum yana ziyartar su wa ya tafaƙadu a hawalahum kuma yana bibitar wani hali suke ciki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ya udu yana zuwa ya duba mara lafiya cikinsu kama kana ya kusuru majalisatahum kamar da yake yawaita zama da su wa yarshiduhum ya nusantar da su wa yuwasihim wa hum ya yalwata musu ya wa'azantar da su wa yu'allimahum ya ilmantar da su wa yuwajjihahum ya fuskantar da su ila qira'atil qur'anil karim zuwa karanta wato alqur'ani mai girma wa madarasatihi da kuma fahimtar ma'anonin alqur'ani wa zikirin lahi da nuna musu ambatan Allah subhanahu wa ta'ala wattaɗalli ilal akira da kuma kullun tunani ko ka kake cin dogon zango kana tunanin lahira ba nan duniya ba addaniya makusanciya a'a in abban duniya abin da zai biyo bayan barin duniyar ya fi duniyar matsala domin can zama ne na dindindin duniya kuma zama ne na tamfirare to annabi salama yana nusantar da su karatun alkur'ani zikirin Allah subhanahu wata'ala fuskantar da su zuwa ga tunanin mai zai je ya zo bayan kabar duniya wa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yu'minu nafaqatuhu biwa sa'ilin muta'addida sa sallama ta hanyoyin da yake bi wajen ciyar da su yana bin hanyoyi ne muta'addida wato masu yawa mabambanta wa a nau'o'i daban-daban haka za ila akir haka dai muka ji a takaice har zuwa ƙarshen darasinmu na satin da ya gabata akan su alif sifa da yadda suke zuwa su zauna da yadda kuma ake kula da rayuwarsu wa nastamirru al-yawma bi qawli al-mu'allif za mu ci gaba da faɗin mawallafin littafin nan da ya ce a yau abu na hudu in ƙiɗa'uhun lil'ilmi wal ibada wal jihadi yadda suka bayu zuwa ga ilimi ibada sannan kuma jihadi kokarin ɗaukaka addinin Allah shi ilimi ko ba musulmi bane mutum duk inda hankalin mai hankali ya kai in ba shi da ilimi hankalinsa ba shi da saiti to ilimi shi ke saita hankali to musamman kuma ilimin a ce na addini wani dama rayuwar musulmi musulmi ibada ce ita kuma ibada ba a yinta da jahilci malali na mangina ya ce banza ibadar jahili aikin wofi ke yi dama ya bari saboda haka ita ba a yin ta da jahilci to ilimi shike sai ta hankali a kowace irin rayuwa bare kuma a addini addinin addinin ikra ne Allah subhanahu wataala ya fara annabi da ikra ikra so sun yanku sun bayi zuwa ga ilimi in an ce ilimi suka ce shine idraku shay'i ala ma huwa alaihi sanin abu yadda yake ba zato ba ba ra'ayi ba ba tunani ba ba mafalki ba a'a alama huwa alaihi a bisa yadda yake ko idrakan jazima wasu kuma suka ce a shi ilimi kawai ka bar shi ilimi ya isa baka bukatar wani abu kawai a ce ilimi shine ilimi suka ce don duk abin da ake kake masa arifi to ai sai abin da ka game saninsa sai ka dunkule ma'anarsa to shi kuma ilimi baka isa ka game saninsa ba sun ce duk inda ya kai da ilimi alimta shay'an wa ghabat ankal ashiya'u ka san dan wani abu ne amma abubuwa da dama baka san su ba shi kogi ne la ila lahu ba shi da gaba za ka yi ta ce kawai ilimi ilimi shikenan magana ta kare sai da in an ce jahili ka san jahilci wani abu ne mara kyau bare a ce ma jahili an ce ilimi ka san abu ne mai kyau bare kuma a ce maka malami sai ka ce kawai ba wani ta'alifi ka bar shi ilimi to koma dai me eh to su dai sahabban nan sun bayi zuwa ga ilimi neman ilimi ma'ana wal ibada haka ibada don amfanin ilimi aiki da shi don kuma ana magana ce ta ilimin addini yi ilimin addini kuma su aiki da shi shine ibada ita kuma ibada dama ita ce manufa ita ce purpose ta samar da dan adam aya sabul insanu an yi turakar su da dan adam tsammaninsa a bashi sa a kai Allah alhakimu ya samar da kai daga babu ya ma goma ta arziki tun daga halittarka kalakanal insana fi ta taqwim cikin mafi kyawun diri kalakaka fasawaka fa'adalak duk kuma ya maka wannan ba tare da manufa ba ta bambanta ka da dabbobi sannan ya zo ya baka hankali ya baka harshe na magana dabbar ka bata magana sai dai ta yi kuka kai ko kana iya bayanin daidai da ba daidai ba abinda kake so da abinda baka so ya daga maka sama yake saukan maka ruwa ya shimfiɗa maka ƙasa yake fitan maka tsirrai ya saka maka iska oxygen din da kake shaƙa amma duk da haka yace turaka suda a matsayin Allah na alhakimu diye maka wannan ya baka sasakai ba manufa shine a ƙarshen suratul mu'minun ya ƙara irin wannan challenge din afa hasittum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un yanzu zamanin kawai shike nan mahalice ku sa ta kai wasa ku yi abin da ga dama ba za ku dawo ba in za ku dawo to da manufa da in kun da akwai abin da za ku gani to shine sai a sautin zariya ce din ya fito fili ya bayyana ya sarraha ayata 56 yace ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun shine hikimar kenan sadaka Allah alhakimu da ya halitta ka dan ibada bayan ilimi sahabbai dinnan ahli sifa dinnan sun kuma yanku ga wato aiki da abin da suka sani shine ibada wal jihad sai abu na uku dama to kai idan ka sani kai aiki da abin da ka sani shikenan mutane kowa ya halaka kai ka tsira a'a shi addinin musulunci ka san shi kai aiki da abin da ka sani kuma ka kira wani zuwa ga abin da ka sani shi ma ya sani to sun yi jihadi kokarin ɗaukaka addinin Allah wani abubuwan guda uku kenan kamar su ne din mu na yau kana ahlus sifa ahlus sifa sun kasance ya ta'akkafuna fil masajid lil ibada kawai suna nan a masallaci dan ibada nan ba wai itikafi ba a zaman dama al itikafi ai shine kadimanci abu baka barin sa to su ma sun killace kansu kawai a nan masallaci dan ibada wa alifuna al faqara kuma sun jure wa wai rashi talauci wa zuhudu suna da gudun wato duniya fakanu fi kulawatihim yusalluna in sun keɓance kawai sallah suke yi wai qara'una alqur'ana suna karanta alqur'ani babban kundi da harafi ɗaya lada goma ko annabi kuma ya ce ba ina nufin alif lam mim ba a alifun harfun lamun harfun mimun harfun wai qara'una alqur'ana wai tadarasuna ayatu o ayatihi suna kuma ƙoƙarin fahimtar ayoyin alƙur'ani wannan matsayi ne wanda mun san matsayi ne a hadisin muslim daga abi huraira Shin abubuwa guda shida da annabi ya zano na shidan na ƙarshe ne ce wa majitama a ƙaumu babu wasu mutane za su haɗu su taru fi baitin min biyutin lahi a wani ɗaki daga ɗakunan Allah ya ce ƙaumun daga nan kaumun din aikin da ana batun ibada kaga suwa kenan masu imani yake magana eh kaumun anan ba kaumun kawai ba a kaumun kaumun na mutane masu imani to su ake nufi domin Allah ya ce inna ma ya amuru masajidallahi man amana billah abin sani kawai masu kuwa suke raya masallatai dakunan Allah ba sai wanda suka yi imani da Allah to sai ce kuma fi baitin min biyutullah a wani daki daga dakunan Allah irin wannan suna kiransa ibafatu tashrifin an ce a masallaci ɗakin Allah don girmamawa amma an ba haka ba mai ba na Allah ba lillahi ma fi samawati wa ma fi al lahu mulku samawati wal ardi mulku samai da kasai nasa amma sai yace baitun min la. kenan wannan saboda girman masallaci da daukakar da darajarsa a wajen Allah sai ya jingina shi zuwa gare shi gwari gwari ibada da ake yi kowace ibada ko mun kankantarta ko mun girmanta dan wa ake yi dan Allah ake dan neman yardarsa dan samun ladansa amma kaga sai ce asawmu li wa ana ajzi bi sai ce azmi na ne kuma ni nake sakayya da shi wani yaro sallah ba ta saba ce a'a wannan ibafatu tashrifin ne shi wato saboda darajar azmi Allah ya ce na ne saboda ma haka ko mala'ika ba aike shi rubuta ladan azmi ba cewa ana ajin zibi sa kayya da shi kamar mai gida ne a gidansa ya ce wancan aitawa ce ala cikin 'ya'yansa dan sauran 'ya'yan ba nasa bane kowa na ainawa ne cikin abokansa dan sauran ba abokansa bane a shi yana da wata makana yana da wani matsayi na musamman wannan da ana kiransa ibafatu tashrifi yanzu annabi yake cewa babu wasu mutane da za su haɗu fi baitin min biyutin lahi a wani ɗaki daga ɗakunan Allah kuma ya taluna kitaban lahi suna karanta littafin Allah sai ce wa ta dara suna hufi ma bai nahu suna kuma darasinsa ya za a fahimci ma'anoninsa domin shi ƙura'ani dama imani da shi karanta shi fahimtarsa aiki da abin da aka fahimta duwane a cikin alƙura'ani isa da Allah da annabi sallallahu alaihi wasallam a furqan ya kai kuka yace wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhazu hadha al-qur'ana mahjura yace ya ubangiji al'umma ta sun kaura cewa alqur'ani ibn taymiya da ibn qayyim suka ce kaura cewa alqur'ani ɗayan ukun nan ko dai kaura cewa ta kafirai iyazan billah su gaba ɗaya sauraron ma ba sa so ba masu su karanta ba wani ma kai ya karanta musu wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha alqur'an wal ghaw fihi la'allakum taghlibun suka ce kada ku saurari wannan alqur'ani abin karantawa kuma ta hayaniya dan inda nasara kuke zo amma kun saurara bi za ku to gaskiya kenan ita aka haka wannan shine ƙi na kafirai ƙi na biyu na mai imani ne ga shi yana da imani ya yadda ƙura'ani littafin Allah ne amma kuma baya karanta al-ƙura'ani in kaji ya karanta ya ya ce wala na ya karanta ƙura'ani to sar ikama sallah a kai to wannan ma kaure ce ƙura'ani ya ce ga musulmi ba da lokacin karanta al-ƙura'ani duk wannan gara basa ta da harafi ɗaya lada goma duk shi baya ce to sai kaurace ta uku shi wannan yana karantawa Allah ma hafizi ne amma bai san ma'anonin ba kuma baya aiki da ma'anonin alqur'ani to wannan ma cewa ce shine Allah ya ce afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfaluha shin ba za su lura da ma'anonin Alƙur'ani ba ko akwai wani rufi ne a cikin zukatan da yake hana su gane ma'anonin alkur'ani yaso ake in ka karanta kuma ka fahimci ma'anarsa dan aiki da shi amfanin ilimi aiki da shi saboda yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam anan sahabbansa wato sun yanku musamman ahli sifa din nan a masallaci ya suna karanta qur'ani in sun samu lokaci wa ta dara suna ayati kuma suna fahimtar ayoyinsa wa ta'ala kuma suna zikiri suna ambatan Allah ta'ala wa ta'allamu ba'dhum alkitabata wasansu kuma suna koyon ma rubutu ya raya koyi rubutu hatta ahada ahaduhum qausahu li ubadata bin samit radiyallahu anhu har ɗaya daga cikin su ya bawa ubadata dan samit korinsa saboda yana karantar da su alqur'ani malamin su ne na alqur'ani to laka sai ya bashi wato korinsa annahu kana yu'allimuhum alqur'ana wal kitaba domin ya kasance yana sanar da su alkur'ani da kuma rubutu wasu tahara ba a zuhun bin ilmi wasu daga cikin alif sifa ɗin nan wannan sabi da suke masallaci sun shahara da ilimi wa hifzul hadis da haddace hadisai anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga annabin rahama daraja da amince Allah ta tabbata a gare shi da yan gidansa mislu kwatankwacin abi huraira abdurrahman bin sakharin radiyallahu anhu Allah maɗaukacin sarki ya ƙara masa yadda ƙurifa bi kasarata ta hadisihi an san shi da yawan hadisi wa huzaifa bin al da huzaifa bin al-yaman alladhi kana hitamma bi ahadithil fitan wanda ya san hadisai na abubuwan da za su zo a ƙarshen zamani fituntunin ƙarshen zamani ya san su wato huzaifa shi yasa ma idan da zamu ziyarci littafin wato at na abi umar rahimahullah sai yake cewa da ake ce masa kuzaifa bin al-yaman yace al-yaman din laqab laqabi ne amma ismuhu husayl bin jabir bin amr bin rabi'a sunansa bin jaruta bin al-haris bin mazin bin qati'a bin abasa wannan shine wato nasabar shi huzaifa bin al-yaman ummuhu yace ce imra'atun min al-ansar wata mata ce daga cikin mutanen madina kuma min al-aus in ka zo madina din a daga cikin kabilar aus take dama kaman yan kabilu biyu ne a madina aus da kazaraj yukanna aba abdullah ana masa alkunya shi wato huzaifa da aba abdullah mata bil kufa yace ya mutu a kufa fi awali fi awali sana 36 a farkon shekara ta da shida wato a bayan hijira wato ya bar duniya wani abi idris al-kaulani abi idris al-kaulani yake cewa qala sami'tu huzaifa naji huzaifa ta yaqulu yana cewa kanan nasu yas'aluna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama anil khairi mutane sun kasance suna tambayar annabi sallallahu alaihi wasallama akan alkhairi wa kuntu as'aluhu an an sharri ni ko nake tambayar sa sharri ya ce makafata an yi duruka don kar ya same ni shi ne wani mawaƙi yake ta alimti sharra lali sharri lakin li tawaqqihi wa malla ya arufi sharra min alkhair yaqa ya ce alimti sharra na san sharri amma lali sharri ba don da sharri ba lakin li tawaqqihi don in kiyaye shi ya ce duk wa mallam ya arufi sharra min ya ce to duk wanda baya sanin baya bambance sharri a cikin alkhairi ya ce ya qa'u fihi zai afka masa to shi ya kasance ya san ahadithul fitan shi huzaifa al-yamani wa yaqulu az-zahabi fi sirri alamin nibala kenan imam az-zahabi yake cewa wa huwa sahibus sirri shi huzaifatul yamani sahibul sirri ma'ana na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sirrin da annabi bai yi da wani bato yayi da shi kagan ka gane rayuwa kowa da matsayinsa kamar yadda aisha radiyallahu ta'ala ana take ta anzilin nasa ala manazilihi ka aje ko mutane kowa a matsayinsa yanzu aka tambaye ka a ce waye mafi kololuwa a cikin abokan annabi sallallahu alaihi wasallam zaka ce yana abubakar kuma haka yake kaga sai ka dauka cewa kenan duk wani abu na annabi shi za a samu a wajen ga kuma wani shi ya keɓanta da in ya sahibu in ya sirri ne abinda wani bai sani na annabi ba shi ya sani abinda wani bai sani ba na al'ummar annabi shi ya sani ku zai fatul yamani ta gani to rayuwa matsayi matsayi to kowa a jin shi a wato matsayinsa mafi yawancin munafukai shi ya san su annabi ya gaya masa munafukai a gwamnati sai ka ɗauka abubakar da a gaya wa radiyallahu amin shi yasa lokacin sai na umar idan aka yi rasuwa ba ya fitowa wajen jana'iza sai ya ga huzaifa ya ji in ya ga huzaifa ya san tokilin ne wannan wanda ya mutu in ya kuma zai bai je ba ba zai je ba ga sai na umar cikin kula fa'ur rashi ne yana cikin hudun da ko amma gashi yanzu fatawarsa tana karkashin wanda shi kuma baya cikin su anzilin nasa alama na zile yasa karka ci komai sai wani yayi da kai ko kai komai nasa sai ka sani in baka san me yake yi ba ya maka laifi ba haka rayuwa ta ba yauwa ba haka rayuwa ta ba kamar shawara ce ai baya shawara ko bai yi shawara ko kuma ai mun ba shi shawara ya ki dauka duk wannan ba tsari bane ita asalin shawara in an nemi ka bayar nan ne aka ce to wajibi ka faɗi iya ƙarshen abin da ka sani na alkhairin wannan abinda aka nema a wajenka na shawara in ba ka faɗa masa mafi kololon alkhairi ba wanda ya nemi shawara a wajenka ka haince shi domin duk wanda ya nemi shawara a wajenka menene amincewa ya da kai yanzu ya zo ya tona maka asirinsa yana ganin za ka ba shi mafita kai kuma ka haince shi kaga an yi ba a yi ba kenan to wajibi akan wanda duk ya zo akan wanda aka nemi shawara a wajensa ya faɗi alkhairin da ya sani akan wannan matsalar in kuma sharri ne ya faɗa don a kauce masa to amma ko ka san daukan shawarar kuma ba wajibi bane mustahabi ne da yazo ya nema din aka ce wajibi ka ga masa iya alkhairin da ka sani akan harkar in sharri ne ka ga masa iya abin da ka sani to koi wajibi ne kai wannan shi kuma mustahabi ne da abin da ka ga masa eh ka san me yasa ai la Allah yana da irinka irinka ba kai kadai bane amma kana daga cikin wanda ya zaɓa zai nemi shawarar ta saboda zai zuwa hada shawara wanda kuka bashi zai je hada shi kuma ya ga wacce ce ta dace da halin da yake ciki sai ya dauka ka gani sai mun ga wani faɗa ai mun ba shawara ki yadda a ai shi ma yana da tasa amma so yake ne yanzu ko akwai wanda ya fi shi a cikin kula ala duk wanda kuka kawo din ma baka kai tasa ba kaga duk sai ku ga bai dauna ku ba to zaka shi sa in an nemi shawara wajibi ka faɗa alkhairin da ka sani ko sharri ne ka faɗe shi kada ka ɓoye kai ake nufi amma wanda kaga ba shawara shi mustahabi ne ya ɗauka saboda ka zance ka zo ta mun ba shawara yaki ba wani abin nan bane wannan so kawai dai abin da ke so mu gane ɗan adam kowa ana ajiye shi ne a bisa wato matsayinsa to kaga shi shine sahibin sirri rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan abu abdullahi yace haliful ansar kuma halif ne na ansar ma'ana an yarjejeniya ta zaman lafiya min a ayanin muhajirina yace kuma yana daga cikin huzaifa yana daga cikin fitattun wato muhajirin wanda suka yi hijira zuwa madina kenan so yana daga cikin a ayanin muhajirin an ce a ayan shine wujuhun nas wato fitattun mutane a cikin mutane to shi yana cikin fitattun mutane a cikin wato masu hijira Allah madaukakin sarki ya kara masa yadda wata rana na Umar ya ce masa dan Allah ina hada ka da Allah ba na cikin munafukan da annabi ya gaya maka kai ka ga yadda ba alamun cewa kai ko sai na umar kana cikin ashiratul mubashirin bil janna kana cin kulafa irrashidun wanda annabi ce alaikum bi sunnati wa sunnatul kulafa irrashidin ku rike sunnata ku rike sunnar kalifofi na shiryayyu shine title din sa me babban title din sa da annabi ya faɗa al-faruq ito eh wannan title ne ma akwai wanda ya fi wannan ma ba ku tuno ba kenan eh shedan baya la ba sa hada hanya da shedan la yajtamu ma'ahu shedan fi tariqin da a ce zai kama fajjan wata hanya ya doso in shaitan ya hango shi to zai saki hanya amma kaga duk da wannan wai bai amincewa kansa ba fa yake lallaba huzaifa ya bashi labari baya cikin munafikan nan da annabi ya lissafa masa huzaifa radiyallahu anhu yace baka ciki kuma karo ne ya kara tambaya ta yawa a rufe kofa baka ciki kuma karo wani ya kara tambaya ta to haka an zilin nasa alama na zilin ko ne wannan matsayin nasa ne dole a wannan ilimin a wajensa za a nema yau sai a zo a nema a wajensa haka rayuwa take baiwa ce ba sai na umar ɗin bane annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi labarin wani mutum ya ce zai bayyana in ka ganshi ka ce maka addu'a kaga wali ne amma bai bazo cikin sahabbai ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam yake ga sayyidina Umar in ka ganshi ka ce maka addu'a waisul qarni saboda haka duk lokacin da aka bar aikin hajji sai sayyidina Umar yake bin shema shema ta alhazai yana neman waisul qarni har shekarar da aka zo da shi shi kuma an taho da shi ne a matsayin mai kula da dabbobi bawa ne ya kuma aka ga amirul muminin gaba ɗaya duniya ya zo yana neman sa a aikin hajji ya haka shi shemar mutanensu ya tambaye su ce an zo da shi amma yana can wajen dabbobi ya ce ku kai ni wajen shi je gan shi ya ce masa addu'a haka annabi ya ce masa in ka gamu da shi ka ce ma addu'a ka gani to duk haka Allah subhanahu wataala yake baiwarsa eh sai na Ali da Abi Talib da za a tafi yakin Khaibar kaga sai annabi ya ce gobe zan ba da tutar wannan yakin a hannun wani mutum da yana son Allah da manzansa kuma Allah da manzansa suna son su nan ma kaga ai warewar ta karrabawa ce in ba aka fita sabai sun fito ai masu son Allah da manzansa ne yawwa to amma aka ce wannan wani mutum na musamman ne ke yana son Allah da manzo Allah da manzo suna son su yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu kuma gobe za a bada tutar dama da daddare ne an gaji da tafiya an kasa isa kaibar aka yada zango yanzu bayan gajiyar na kuma yanzu sai wani aiki ya samu fabatan nasu ya duku na lailatar sai mutane suka kwana suna kutsawa cikin daren su mai kiyamun laili ya kwan yana kiyamun laili Allah ya sa shi ne ta wasu yake ba wai tutar da za a bashi a matsayin kwamanda ba shi zai fuskanci kowace matsala da farko a a matsayin suke hange shine wannan mizar musulmi kullum ba wai wahalar rayuwa ba mai wahalar za ta haifar a filin alkiyama mai riba ce to sai a yi ta ko mun wahalar marar riba ce to kar a yi babu to da shi yasa kawai tun da dai Allah da manzo suna san mutumin ai automatic dan aljanna ne wannan sai aka ba ruwansu da zancen wai shi za a ba tuta ya zama commander shi zai fara shiga hadari a'a tunda dai wancan shine matsayin fabatan nasu ya duku na lailatan sai mutane suka kwana suna kutsa a cikin daren su mai kiyamul laili ya kwanya yanayi mai karatun alkur'ani ya kun yana tilla tilawa kamun kafa yake tawassuli yake alasa shi ne mutumin mai azkar ya kun yana yi shi ma tawassuli yake alasa shi ne mutumin sannan kuma ana sallar asubahi ba ta haƙura ba ra mu je mu dan abin nan kafin gari ya waye an fito mu ga wa za a nuna a a duk haka sai suka kasa haƙura suka zo suka ce wa annabi sallama har wasu suna ɗaɗɗage a gansu annabi rama ya ce aina ali ibn abi talib ina ali dan abi talib da ka ci ta ke aina hu yana can idanunsa na ciwo ma'ana shi ta kansa ma yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya ku je ku zo da shi yana daga cikin fikihun hadisin da malamai suke fitarwa wato imani da kaddara wanda bai nema abu ma a ƙarshe zama shine mai rabansa kai ka nema ka rasa amma wanda ya bai nema bai zama shine mai rabon yana daga cikin imani da kaddara shi kawai babbar matsala a ce baka nema ba shi neman kai ibada ne tunda baka san gaibu ba sai ka kama musabbabi al bil asbab ibadatu shi ma ibada ce mai zaman kanta in ka kama musabbabi duk yadda ake dan a samu kai sai baka samu ba yanzu kana da waccan ladan ibadar wannan kuma da ka rasa ba laifin ka bane kaddara ce ba ta so ba amma baka tashi kai yadda ake a samu ba ka rasa. to ai dama kai ba kama wani dalilin da ma za a sa makaran samu ba yau kawai sai dai yin wani kaddara ta biyo ta kanka so aka je aka kirawo shi annabi sallallahu alaihi sallama ya masa addu'a ya tofa masa idanunsa idansa ya warke ka allam yakun bihi waja'un kai ka ce bai taba ciwo ba to addu'ar manya annabi sallallahu alaihi sallama ne ya addu'a sannan sai ya ɗau tutar sai ya bashi sai ce umfis ala silika ka tafi a sannu a nitse wasiya ce ka sauka a farfajiyar kaibar dama kaibar za a ci in ka sauka a farfajiyar kaibar abu na farko sun madu'uhum ilal islami karka jefa musu ba mamaye daga zuwa ba san ma ka zo ba kenan ka kai ba da awa ka je ba ta'addanci ka je kenan a'a a musulunci kira ake fara yi zaka sun mad'uhum ilal al-islam sannan kira su zuwa ga musulunci idan sun yi imani to fa ni'ima idan ba su yi imani ba har yanzu ba yakin za a yi ba a hali na biyu shine su zama kafiran amana yadda za su ba da jizya musulunci ya tsare musu mutuncinsu da dukiyarsu da addininsu ma amma shaidar da gaske suke shine sai za su ba da jizya in sun yarda da wannan magana ta kare in ba su yarda da wannan ba to hali na uku shine yaki ya shiga tsakanin mu dan cikakkun abokan gaba ne ba za su musulunta ko kuma za a zauna lafiya da su ba to shine ko abin da ya faru aka aka musu sallar addini suka ki aka nemi jizya suka ki a ƙarshe dole aka zara takobi a kansu kuma Allah ya jefa musu tsoro suka gudu dama kun sa annabi daga cikin abubuwa guda shida da ya ce an fifita shi akan sauran annabawa ya ce nusurtu bin masiratu shahar ana taimako na da jefa tsoro na a zukatan abokan gaba tafiyar wata guda wadda suka gudu a ƙarshe aka mai gonakinsu an shi ne ma da aka mai gonakin bai ba su iya noman kaibar ba yahugarin yahudawa ne sai aka yi yarjejeniya da wasu daga cikinsu cewa za su noma gonakin amma in shekara ta ƙare za a zo a karbi kayan gona a ba su ladan aikinsu shekara ta kare sai annabi sallallahu alaihi sai turo abdullahi bin rawaha da abdullahi bin rawaha ya zo aka hada kayan gona za a yi lissafi a ba da fasantas ɗinsu sai suka taro gwalagwalan matayensu suka kawo sai suka ce abdullahi bin rawaha wannan gwalagwalan naka ne kyauta aka kawo aka baka amma gaisuwa ce gami da roƙon iri abinda ake so idan an zo raba amfanin gonan nan kawai ka kau da kanka sai abinda muka baka ka kai masa ya kai wa kenan ya kai wa annabi rahama sallallahu alaihi wa sallama kawai an zo raba ya kau da kai sai abinda aka bashi sahabi irin abdullahi bin rawaha ka gaya masa haka to ba ka ji imani irin nasu ku rufe mana kofar na amma sai abdullahi bin rawaha ya kalle su ya ce wallahi duk duniya ba waɗanda na fi tsana irin ku yahudawa a gwanin imana ai ba na wasa ba ne ya ce kuma duk duniya ba wanda na fi so irin wanda ya turo ni wajen ku wa kenan annabi sallallahu alaihi wasallam Ya ce, amma da ƙaunar da nake yi masa da ƙiyayyar da nake muku wannan ba za su hana in yi adalci a tsakaninku ba kasar shi adalci ba ruwansa da jinsi ba ruwansa da addini shi adalci kawai kawai kowa adalci inda adalci ne ba ya bukatar ka ce wane ba wane ne wane ba kowa adalci yake masa a so a suratun nisa'i aya nawa ta sauka tana wanke bai hudu an lankaya masa abin da bai ji bai gani ba kuma musulmi ne ya yi laifin yan uwansa suka ɓoye suka je suka ɗauka suka jefa wa mai hudu allah su wa ta'ala ya saukar da ayoyi yana wanki saboda adalci sau haka ya ce da sanda nake wa annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ƙiyayyar da ku nake muku a matsayinku yahudawa to wannan ba zai hana kuma in yi adalci a tsakaninku ba suke amma wannan gwalagwalan matanku da kuka tattaro kuka kamu sunansa rashawa ce mu kuma ba ma cin rashawa a musulunci tare kenan sai dai a yi mai sai dai a yi gaskiya to ku gane yahudu dama sun san me suke a kun san me suka ce sai suka cewa abdullahi bin rawaha bi haza qamati samawati wal ard suka ce da irin wannan adalcin ne sammai da kasai suka tsaya haka kenan dama sun sani ko to kullum wannan shine ka fifita addininka da aqidarka akan komai to da sai ka je kai mu'amala da wanda da yana maka kallon mai daraja saboda addininka kuma ya fi ka sanin addini sai ka zubda mutunci a ne gane ashe kai dan ma da amma ta gina bata shiga bane ashe dama kawai yar burin burin ne ashe dama kai addinin ma hoto ne baka san ma ko kake ba ko kuma imaninka ba na gaskiya bane ka gani ko to shi yasa ake so aqidarka lalle ka rike ta ka santa kuma ka san aqidarka ta fiye maka komai so wannan shine wato huzaifatul yamani Allah madaukakin sarki ya kara masa yadda so kowa yana da darajarsa sai kai mu'amala da shi gwargwadon darajar da Allah subhanahu wataala ya bashi to kaji shi matsayinsa a cikin wato sahabbai so wa da ahmad imam ahmad ya fitar da hadisi ibnu hanbal kenan an ibnu sirin daga ibnu sirin an huzaifa daga huzaifa kala yake cewa lamma balagahu qatl usmana lokacin da labarin cewa an kashe sayyidina usman ya je wa huzaifa bin al-yaman kala sai ce allahumma ya ubangiji innaka ta'lamu bara'ati min dami usman ka san ba ni ba alhakin jinin kashe usman fa in kana allazi qataluhu asabu idan wanda suka kashe sayyidina usman sun dace bisa gaskiya bisa daidai suka yi fa inni bari'un minhum ni bana cikin ladan su in sun dace ya Allah ni bana cikin ladan su bari'un minhum wa in kanu akhta'u in kuma bisa kuskure suka kashe shi faqad ta'lamu bara'ati min damihi ka san ba ba alhakin sa a wuyana wa sata'lamu al-arabu ku zai fice da sannu larabawa za su sani la in kanat asabat bi qatlihi la halabna bi zalika labna in sun dace da kashe shi to shikenan za za mu tsinki ɗan itaciyar za mu tatsi nono da daɗa na kashe shi wa in kanat aqda'at bi katalihi in larabawa sun yi kuskure wajen kashe sai na usmanu la bizalika daman za mu ɗanɗana kudar sakamakon kashe sai na usman fa hata labu bizalika daman da wannan ne ku suka dandana kudar ma rafa'at anhum suyufa wala qatal yace abin nan takobi da yaƙi ba zai tsaya ba tsakaninsu inta wanda shine maganarsa shi huzaifa lokacin da wato labarin mutuwar sai na usman ya zo masa kamar da cikin kitabun tarihu da mashka wato littafin tarihu da mashka sai mawallafin littafin idan muka dawo yake cewa wa kana ahli sufa sufa sun kasance yusharikuna fil bila fil jihad suna musharaka wajen jihadi kokarin daga addinin Allah bal kana minhum ash-shuhada bi badar daga cikinsu ne aka samu wanda suka yi shahada a badar kasan kuma duk yaƙi da aka yi ba kamar yaƙin badar shi yasa duk darajar yaƙi duk yaƙi yana da daraja in ka mutu kayi shahada shine wanda ai su yaƙi mutuwa a yaƙi ita ce Allah ta'ala ya ce wala ta nan allazina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun kada ku taba tsammanin waɗanda aka kashe su dan daga addinin Allah a fagen fama matattu ne ordinary mutuwa irin taku ta masu zaman gida kaje gona ka da ka mutu kaje kasuwa ka da kaje ofis ka da ba irin wannan mutuwar suka yi ba su wata rayuwa ce da ita ta musamman a wajen ubangiji su to duk yaƙi yana da wannan matsayi yana da wannan darajar amma yaƙin bajar yana da ƙari akan wannan shi na musamman shine yaƙin da aka shata layin yaƙin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabbai ba abin da ya raba ku da aljanna sai layin da yake tsakaninmu da kafirai mana kana tsallaka tsakaninmu da kafirai to ka shiga aljanna shi ne ma wani sahabi da dabinansa dabino ne abin karya har kwaya uku an raba ya rasu da layi ne kace ba abin da yake tsakaninmu da aljanna sai layin nan da aka shata mana kana shiga yakin ka shiga aljanna a yi wannan dabinan da bai shi ba kenan masu neman aljanna ta gaskiya ya rasu layi ne kace manzala mai mai masa sai watsar da dabinan ga aljanna zai tsaya cin dabinan duniya sai ya shiga can yamma ta yi ana bin katila waki annabi ya tuno shi sallallahu alaihi sallama ya ce na mutumin na aka ci tun farkon kartun tunan yan karan farko musamman annabi ya ce shi sadaka Allah wa sadaka hulla ya gaskata Allah Allah ya gaskata shi a shi sa hadisar ta hatib bin abi balta ata ko lokacin da za a yi fatahu makka ya rubuta ma 'yan uwansa takarda cewa kayansa da yake wuri kaza ya faɗi yadda za a yi masa da su kowanne ne abin da ya rubuta to amma abin da abin lura ana aiwawa ba mahaukaci ba ne tun da dai shi musulmi ne ɗan uwansu kuma suna maka ya aiko musu wani takardar dole za su tunanin tuwa akwai wani abu to kai wannan da ya sai Allah ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam sirrin yakin ka ya fita an ba manta ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya tada maqdad da sayyidina ali radiyallahu anhuma yace su kama hanyar makka daidai guri kaza za su ga wata mata tana tafiya akwai takarda a wurinta su karbo takardar su dawo da shi ba abin da annabi ya gaya musu suka fita suka tafi daidai inda annabi ya ce za su samu kannan suka same ta kuma ba a tsaye ta ba tana tafiya amma a daidai gurin suka tare ta amma iya binciken su na maza a kan takardar sun rasa takardar a wajen amma kar ku manta wanda ya ce za su ga matar suka ga matar wanda ya faɗi gurin da za a tara matar suka tare ta aure shi ce akwai takardar za su yadda da babu imani irin na sahabbai saboda haka iya bincike na maza kuma an rasa takarda to tunda sun yi imani da annabi cewa tun da ya faɗa wa mayan duk wani hawa akwai takardar saboda haka suka gara gara su a fito mata ta bayan gida sai dina ali ya falle takobi ya ke kawo takarda ko a sare miki kai to hannu yana rawa kuma ta kunce kanta a cikin gashin da ta zaro takardar ta ba su inna kai da hunna azu eh, da ita za a kulla hannu suka kawo wa annabi sallallahu alaihi wasallama takaddar ana bude ya sai ga hatib bin abi balta atam ya rubuta ta sai na umar yana gefe manya gatan wasa ya falle takofi ya ce ya rasulullahi da ani ba unqa hazal munafiki ya rasulullah yace ban in sare wuyan wannan munafikin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai ya je yakin badar za ka sare masa kai wa ma yudrika la allallaha haddala ala ahli badarin fa qala i'malu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum yace kaman Allah ya kalli wanda suka je yakin badar ne fa yace daga yau ku aikata abin da ga dama na gafarta mu ya je yakin badar zaka sare masa kai da Allah subhanahu wataala akan wannan hadisa din ya shi saukar da aya shi Allah bai kira shi da munafiki ba يا أيها الذين آمنوا لا تتكزوا wa وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم yalla ya ayyuhal ladina amanu da sunan imani ya ku masu imani kuma ba a kira shi da sunan sa ko an ware shi a'a masu imani duka aka kira haka za ka samu siyasar annabi sai ce ma balin nas me yasa mutane sai yin abu kaza ba a warewa ai da aka yi hijira aka zo madina aka yi wannan ba da dukiya ake ba da gona ake ba da aure ai wannan yasa wasu ne kuma su hato ah, tun daga ayin da ake samun dukiya sai su gori rigar addini su ba dan Allah ba da abin yayi yawa masu hijira ba dan Allah ba dan duniya annabi ai ya san su ba su ne munafikai ba wanda ba dan Allah ba wanda ya gaya wa abin a Huzaifa yanzu amma a karantarwa ta annabi ce ba wani ba dan Allah ya zo ba wani ba dan Allah ya zo ba ya akai kawai sai da ya bura ana majalisar a zaune kawai sai ya ce to innamal a'malu ku sani dukkanin ayyuka suna tare da niyyar da ta sa mai yin su yayi faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi waman kanat hijratuhu lid-dunya aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi kenan kaida mu jumala ila yawmil qiyamati saboda anan ma Allah bai ware shi ba kuma sai sai ayyuhal ladina amanu ya kuma su imani la tattakhizu aduwi wa aduwakum awliya kada ku riki makiyana makiyana makiyanku kuma a matsayin masoya hatta kuna ilaihim bil mawadda ku aika musu da soyayya bayan ku tuno mana ba su suka sa wannan hijira ba yukurjunar rasula wa iyyakum sun fitar da manzan da ku me yasa suka fitar da ku an tuminu billahi rabbikum yanzu an tabbatar masa imanin sa ko an tuminu don kun yi imani da Allah ubangijin to shi yasa kaudarwa mutum imani abu ne mai wato wahala in mutum musulmi ne ko mai imani ka ce ba musulmi bane yana da matsalar gaske kwarai da gaske to alhimu kuma muna so mu nuna wato falalata wato yakin badar kenan shi yasa shi wanda ya yakin badar ko a cikin sahabban yana da title kari akan sahabbun takarsa sai kaji an ce sahabi ne kuma badari ne eh sahabi ne kuma badari ne ma'ana bayan sahabbun takar ma ya je yakin badar to wa'annan ahlus sufa din bayan ilimin su da suka yanku gare shi wasun su jihadi bal kana minhum ash-shuhada bi badar yace a cikin ne ma aka samu shahidai a badar mithlu safwana bin irin safwana bin bayda wa quraym bin fatik al-asadi wa khubayb bin wa salim bin umayr bin umayr wa bin nu'man al-ansari wa minhum daga cikin ne manuska wanda ya shahada bi uhudin a yakin uhud misli hanzalata al-ghasli al-ghasil wa minhum min ash-shuhada'i man shahida al daga cikin su kuma akwai wanda suka halarci sulhul hudaybiyah shine da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito bayan ya hijira madina ya fito a shekara ta shida ba manta ba zai je aikin umara saboda neman zaman lafiya sai ya da zango a bayan makka sai ce a aika ya aika musu mutum a gaya musu kawai zuwa suke ɗakin allah su koma ba yaƙi suka zo ba wani suka zo su taɓa ba ba kuma wani abu suka su ɗauka ba ko da nasu ne kawai ɗakin Allah za su je ziyara to tun daga nan dama aka fara samun matsala a ce wannan ya je wannan ya ce a'a yana da matsala kar a yi matsala a ƙarshe da aka yi ittifaki ba wanda zai je ko lafiya sai sai na Usman ya kashi sai na Usman ya ce ne sai na Usman ya je ya gaya musu haka ya je ya sanar da su wannan sai kuma aka zama munafukai sai suka yaɗa a cikin musulmai cewa an kashe sai na Usman shine sai na usman annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a zo a yi masa mubaya'a in dai an kashe sai na usman to sai dai su kare ba komawa haka shine aka zo aka yi masa mubaya'a bayan sabon sun yi mubaya'a sai annabi ya dau hannunsa sai ya dora shi kuma ga na usman bayatul rudwan kenan shine Allah subhanahu wataala ya ce izi bayu unaka tahta shajara to idan ka samu dan shi'a in yana so ya zagi sai na usmanu sai maka wani abin da zai maka yawo da hankali yana ga cikin laifukan da zai zano maka yace bai je yakin badar ba yace maka kuma wannan wannan wannan abin nan ma mubayar ma ba a yi da shi ba kaga an ka san tarihi dan wa ma aka yi mu mubayar dan an ce an kashe shi amma sai ce maka wannan mu mubayar ma yana daga sai awwal ne tattaro maka ce mubayar ma bai ba to haka labari yanzu sai an kashe Usman a karshe zan ba haka bane su ta suka yi basu yadda ba a shiga makka annabi bai sanar da su ba sai ma da ya taho ya zo bayan gari zai gaya musu ya ne mu izinin su tun kafin ya fito suka ta turo mutane to a zo a yi yarjejeniya annabi ya koma sai dai baɗi ya dawo sun san da zuwan a turo wannan annabi ce ba za mu daidaita ba a turo wannan annabi ce ba za a daidaita ba har sai dai aka turo ina jin sahal ne annabi ce sahal Allahu amrakum sannan aka zauna da shi kuma shi din ma an kaje da aka yarjejeniyar abin ba a cewa komai tun daga rubutun yarjejeniyar bismillahir rahmanir rahim haza ma ahadahu rasulu to suka ce na rasulu kuma yanzu ya rigiman mu da ku mun yadda ar-rasul ai da ma rasulun ce matsalan mu da ku a kawai haza ma ahadahu muhammad bin abdullahi za ku rubuta mana sayyidina ali ne secretary annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce agoge sai na ali ya ce ba da hannunsa ba yanzu anan kai me zaka kalla sai na ali yayi wa annabi gardama ko kuma na ali yana kishin addini eh to shi dai shi'a wannan adalci ne ba shi da shi in shi ne sai ya samu abin suka ka kai dai ka san kishinsa da addini da san addini da yake ya zama a ce da san annabin ya ma za a ce a goge rasulullah sai ce ba da hannunsa a ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam tunda shi ummi ne yace a nuna masa daidai gurin shi ya goge aka nuna masa daidai rasulullah din ya goge da kansa to daga yanzu ga sun yarjejeniya duk wanda ya musulunta daga makka ya yi hijira kuma ya mana shi duk wanda daga madina ya taho ya zo makka za mu rike shi yana cikin yarjejeniya abubuwa da irin wannan marar ta daɗi ana rubutawa can yana umar ya fasata da zai ya rasulallah wai ba ka mana alƙawarin za mu shiga makka ba da ta dakulun nan masjida masjidar haramun insha Allahu aminina yace da muku alƙawari na ce Allah ya ce wannan shekara za mu shiga ya mana alƙawari za mu shiga amma bai ce lalle wannan shekara za mu shiga ba mu bayan Allah ne ɗakin Allah za mu je bautar Allah za mu je wa'annan sahana ya rasulullah liman narda daniya fi dinina dan me za mu ke da kasanci a cikin addini aka dai suna ji suna gani aka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a rubuta a koma to saboda duk an fusata kowa ya zo wuya an gama rubutun takarda kawai koma za a ba za a shiga makka ba annabi ce kowa ya aski ya soke hadayarsa a nan shiru an kiya tashi a yasi ku tashi ku yi aski juya za mu yi kowa ya kiya tashi shi ne ya tashi ya tafi wajen umu salama yana cewa ina jiwa musulmai tsoro na ba su umarni sun ki a daidai wannan gurin umu salama sai ta ba da mafita kuma an zilin nasa alama na zilin yana zuwa na samunta na ba su umarni sun ki sai me ya faru sai me ya faru yace na ce sai asisi yace a ai ba haka za a yi ba kai je ka ai maka asisi rabu da ba su umarnin je ai maka asisin kai ya fito ina wanzami ya kama a kama kansa ai ana fara shafa masa ruwa kuma wannan sai kama kan wannan kafin ka sai me sai riga shi hadawa ka gani ko ka ga wannan kuma ai wata baiwa ce Allah ya mata ko wannan kuma sai tasu yana da labarin nan ta baku cewa akwai wani mutum da abokinsa shi abokin yana da ya aure saki bisa rashin sa'a ke kuma aka sako kanwar wannan abokin nasa wani tudu na gangar ya samu labarin kanwar abokinsa ma a sako da zai ce yana son shi kuma ya san matsala abokinsa aure saki abin yana damunsa ya rasa ya zai hatta kai ba yasin sun abinci don ya rasa ta ina zai bullo masa har dai su matansa suka gane matansa suka sashi a gabanar nan suka ce sai ya gaya musu da yake damunsa wai shi nan daure ya zai ce wallahi kun ji kun san dai halin abokin nan nawa yanzu ba san inda ya ga yarinyar nan ba san inda ya ji labarin wa ya gaya masa ba yarinyar nan tana gida ya ce wa ita yake so na rasa ya zan yi da shi kawai suka ce to don wannan ma he eh, suka saba suka ce ka ce an mata miji kawai ya ji idea ta zo ta kawai ka ce an mata miji cikin sakan biyu sun ba shi idea da ya sa da ya sa ya je turo aka masa magana ya ce ina ai an mata miji kuma aka aka kai ba shi ya aure ta ba to su su Allah ya mutu wanda inda kana so ka ji kat ko amma fa ko ka mutu ko kare ne wata kat din dan kawai kuwa ko maka za a yawwa dan wani lokacin kana rufa baki ana watsa maka yawwa ko mai zafi ko mara zafi su ba sa jira su inda matsalar suke tasowa wannan saurin ba jira a harkar su so ummu salama ita ce annabi sallallahu alaihi wasallama ai zuwa zakai kai aski shikenan yazo yana zuwa ya yi askin su suka yi sannan aka haƙura aka koma so almuhimmu dai daga cikinsu akwai wanda sun halarci wannan wato sulhul hudaybiya din muslim kamar muslim jurhad bin khuwaylid wa abu suraiha al-gifari wa minhum man tashhada bi khaybar daga cikinsu kuma akwai wanda ya shahada a khaybar ta taqaf bin umairu wa minhum man istashhada bi tabuka akwai wanda ya shahada a tabuka misal abdullahi zilbajad wa minhum daga cikin su kuma akwai wanda suka yi shahada a yakin yamama misal salim maula abi huzaifa kamar salim maula abi huzaifa wa zaid bin al-qattabi da zaid bin al-qattabi fakanu ruhbanan bil layl sun kasance wato a cikin dare masu ibada ne masu yawan ibada ne da daddare fursanan bin nahari kuma karfafa ne a yi ne kamar wato ya kudanta su karfin doki fursanan bin nahari wa kana ba'adu sahaba kad ikhtaru al-muqusa fi shifa ragabatan minhu labtiraran wasu daga cikin sahabbai sun zaɓi su zama ahlus sifa zauna a masallaci dan su suke ragaba faɗayin haka ba wai dan larura ce ta sa su zauna a wato gurin ba yace ka abi huraira kaman abi huraira radiyallahu anhu faqadi ahabba an yulazima rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine yaso ya zama ya lazamci annabin rahama daraja da amincin Allah su tabbata a gare shi da ɗan gidansa shi yaso haka wai awwiba ma fatahu min al-ilmi wal khairi abin da ya tsere masa a baya na rayuwarsa da ya yi a jahiliya to yanzu ya maida ta da ilimin addini da alkhairin wannan addini ko kuma abin da ya tsere masa na farkon musulunci bai musulunta da wuri ba da abin da aka yi baya nan yana son sai ya yi kwabarin ɗin wannan abu to ba abin da zai ba shi dama sai in ya lazamci annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallama faqad jaa ila al-madina ba'da fatahi khaybar ka gani ya zo madina ne bayan fatahi khaybar fatahi khaybar kuma a shekara ta bakwai ake kaga wannan kina maka shekara uku yayin annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya to amma wannan lazimtar tasa ta sa kuma yana daga cikin wanda suka fi kowa hadisai annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin abin da ya shi a cikin zagin sa sai ma ai dai ka san waye Abu Hurairah bai musulunta ba sai a shekara ta bakwai kace eh to yanzu duk sai na Abubakar kana jin ma hadisan su amma ya kake jin Abu Hurairah suna so soke maka hadisan su sai ƙarya ne to an baka san wannan tarihin ba sai sai ka da wannan shi kwa in zaka shekara 50 da mutum kawai sai dai ku haɗu ku yasa ku rabu wanda ya zo shekara ɗaya a tatin ɗinsa sai san shi sama da yadda ka sani ya san abin da baka sani ba game da shi to shi kuma abin hurar abin da ya lazamta a kansa kenan kamar daga shi ma yana ba mu labari kawai rabuwa da annabi sai dai bacci hatta yunwa sa in annabi sallallahu ya samu shi ma ya samu in bai samu ba ya hakura shi yasa ya an ruwaito a tarihin rayuwarsa yana cewa ya kai lokacin da baya iya bin haka hanya ya yi tafiya sai dai yana dafa bango saboda yunwa ce an kai lokacin da yunwa za ta kwantar da shi ya kasa tafiya ɗan uwansa sabai ɗauka aljani ne ya biya shi ko yasan ya san yunwa ce abi huraira amma hakan sai ya cimma ruwa shi kawai don ya yi kwabarin ɗin wancan ilimin ya yi haka kaga yadda ake wahala akan ilimi ko ya sa ya zama cikin bakwai inda suka fi haddace hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam mutane bakwai kuma a cikin ma shi ne kan gaba shine maulitan aji su ba za ka zama kana cikin su ba mun shafaɗa sai kana da hadisi dubu in kana da hadisi dubu a kanka abob to shine ka kai za shi ke wannan ajin to su bakwai ne abu hurairata sa'adin jabirin anasin siddiqatun wa bin abbasin kaza bin umar abu huraira shi ka shi shine na farko abdurrahman bin sa'ad bin sa'ad bin abi waqas jabir bin abdullah anas bin malik siddiqatun aisha radiyallahu ta'ala anha wa bin abdullahi dan abbas kaza bin umar da abdullahi dan umar su suka fi kowa haddace ta annabi sallallahu alaihi wasallam to abu hurairah kaji yana wato kan gaba so ya zo a shekarar da aka yi taibar wa harasa ala sima'i akbar qadran mumkin min hadisi yi yayi ya ji wato hadisai masu yawa daga bakin annabi rahama sallallahu alaihi wa sallam wa ma'arifati ahwalihi da sanin halayen annabi sallallahu alaihi wasallam wa tabarrukan bi kidmatihi kuma ya nemi albarka ta hanyar yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato hidima wa hadha la yatawafaru lahu waina abubuwan da yazo ya san halayen annabi ya san hadisan annabi yayi wa annabi kidima dan ya samu tabarruki wannan la yatawafaru lahu ba zai samu wannan ba gaba daya sai mana yace illa iza sai dai idan kana qariban min baitin nabi sallallahu alaihi wasallam sai in ya yayi attachin da annabi sallallahu alaihi wasallama yana kusa da shi fa sifa to wannan gurin sifa da yasa ake ce musu ahli sifa a masallaci hiyal makanul wahid alladhi yu'minu lahu balika shine guri guda ɗaya da zai bashi wannan dama din ya samu wannan biyan bukata tasa shi wato abi huraira wal nastami ilaihi yuwaddihu lana zalika mu saurari abu huraira yana bayyana haka da kansa malai kala abu huraira abu huraira yake cewa radiyallahu anhu innakum taquluna inna aba huraira kuna ce abu huraira yana yawan hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam wa taquluna kuna cewa ma balil muhajirin wal ansar to ina muhajirun ina ansar la an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mithla hadisi abi huraira ba sa da hadisi daga annabi rahama sallallahu alaihi wasallam kwatankwacin hadisan abi huraira wa inna ikhwati min almuhajirin yace kun ga inji bi hurara ɗan uwana cikin masu hijira kana yashghiluhum saqaful aswaqi rumfunan kasuwanci rumfunan kasuwansu yana shagaltar da su ma'ana neman kudin su yana shagaltar da su wa kuntu alzamu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ala mil'il batani ni nakan lazamci annabi sallallahu alaihi wa sallama ko da ciki na ba komai inda wanda ya tafi kasuwa ba neman abinci ya tafi ba to shi ko da cikin sa ba komai fa ashhadu idza gabu sai in zama ina nan lokacin da su ba sa nan sai ayi abin da aka yi a gabana su ba su sani ba wa ahfazu idza nasu ni kuma sai in kiyaye idan su sun manta wa kana shigilu ikwati abin da yake shagaltar da yan uwana min al-ansar daga cikin mutanen Madina amal amwali su kuma aikin gona mutanen Madina dabinansu wa kuntu imri'un miskinan ni kuma na zo ni kadai ne masaki ne sifa daga cikin wanda suke zaune a wato wannan sifa ɗin ai shine yan sauna ina kiyayewa ai ina kiyayewa lokacin da su suka manta malam yace wa yi yudahu radiyallahu anhu annahu fa'ala zalika ragabatan ya aikata haka ne domin kwaɗayi min hufi malazimatun nabi sallallahu alaihi wasallama ta ya lazamci annabin rahama daraja da amince Allah ta tabbata a gare shi thumma inna abu hurairah kana lahu sakanun fil madina yana da wani guri a madina huwa al makan alladhi tankusu ko ummu gurin da mahaifiyarsa take zaune wallati talaba min annabi sallallahu alaihi wasallam an yada uwa laha bil hidaya wanda shi abi hurairah ya nemi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa mahaifiyarsa addu'a da shari'a thumma inna abu hurairah lam yakun faqiran mu'addiman kuma bai zama fakiri na wanda ya rasa komai ba fafi a wani yawon kadima fihi alan nabi sallallahu alaihi wasallam ai farkon ranar da ya zo wajen annabi sallallahu alaihi fi khaybar asahama lahu sallallahu alaihi wasallam min al-ganima man Allah ya bashi ganima da aka daga yakin khaybar kama annahu lamma qadima kama yadda dai shi abi huraira lokacin da ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama ya shigo madina kana ma'ahu abdun min khadimuhu yana da bawa ma da yake masa hidima kama warada fi sahih kamar da zai sai bukhari wa idan kenan fallabi a faƙarahu wa isaruhu malagamatun nabi sallallahu alaihi wasallam abinda daga baya yasa ya mai da shi ba shi da komai shine da ya fifita ya lazanta annabi sallallahu alaihi wasallam akan komai ya bar komai na duniya wastima'i ahadisihi da sauraron hadisansa wa kana yastati'u al-istighna'a an wato asifa law arada da ya so zai iya barin wannan sifa din da a ce yana so amma wancan manufar tasa ita ta sa ya lalata sifa din kuma ta kai shiga abinda ta kai shi na zamu tsaya abinda makaranta da dai muka fassara dacewa ce daga Allah abinda zai muka kuskure kasawa ce daga gare ni subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh masu wayoyi ko